Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. A ranar Lahadi ne Amurka za ta kammala janye dakaranta da kayan aikinta daga sansanin sojin sama da ke mai babban birnin ƙasar Nijar a yammacin Afirka tare da gudanar da bikin janyewar. Abu na gaba a jandar Amurka shine fice wata daga wani sansanin jiragen yaƙi marasa matuƙi na Nijar wanda aka shirya kammala shi a watan Agusta. Ficewar da ya yi daidai da wa'adin ranar goma sha biyar ga watan Satumba da hukumomin amurka da Niger suka amince da shi bayan da sabbin shugabannin sojin Niger suka umarci sojojin amurka da su fice bayan juyin mulkin da aka yi a yammai a bara babban hafsan sojin saman amurka major general kenneth ekman yana Niger domin daidaita hanyoyin fita ya shaida ma labarai ta hoton bidiyo cewa za a mayar da yawancin sojojin amurka da ke Niger zuwa kasashen turai sai dai ya ce an mayar da ƙananan tawagogin sojojin amurka zuwa wasu ƙasashe a yammacin afirka Ƙungiyoyin fararen hula da na al'umma a arewacin Mali sun ce sojojin Mali da na sojojin hayar ƙungiyar Wagina ta Rasha sun kashe fararen hula da dama a wani farmaki da sojoji suka kai a yankin Kidal. Rundunar sojin Mali ta ce ba ta da masaniya kan kashe-kashen da ake zargin su da shi, amma ta ce ana gudanar da ayyukan soja a duk faɗin ƙasar. rikicin da ake akan fararen hula ya karan matuka tun bayan da gwamnatin mulkin soja da ta kwace mulki a mali bayan juyin mulkin da aka yi a shekarar ashirin ta karyar ne zaman lafiya da kungiyoyin 'yan tawayen abzinawa a bara yayin da rikicin teku tsakanin china da philippines ke kara ta'azzara japan da philippines za su gana a ranar litinin domin tattaunawa don zurfafa haɗin gwiwa a fannin tsaro tattaunawa da za a manila wadda aka fi sanya taron biyu da biyu za ta haɗa da ministocin harkokin wajen japan da na philippines da ministocin tsaro don cimma wata muhimmiyar jijiniyar tsaro romeo stantino brona babban hafsan hafsoshin sojin ƙasar philippines ya bayyana a wani taron manema labarai a ranar alhamis cewa yana fata philippines za ta sanya hannu kan yarjejeniyar tsaron wadda aka fi sani da reciprocal access agreement ko raa da japan wadda za ta sanya hannu kan yarjejeniyar tsaro da za ta baya damar kowane bangare ya tura sojoji a yankin daya har ila yau raa ta bayyana yadda kasashen biyu za su tsara makamai da alburusai a lokacin da suke gudanar da atisayen haɗin gwiwa kuma ta tsara hanyoyin da za a bi idan wani abu ya faru labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaba Joe Biden yana fafutukar don ceto kokarin sake zabensa da ke cikin hatsari. A ranar Juma'a shugaban ya bayyana cewa babu inda zai je yana kan takararsa. A yayin wani gangamin yakin neman zaɓe a cikin wani mawuyacin hali a fagen fama yayin da yake shirin zama don tattaunawa da wani gidan talabijin inda za a yi la'akari da kowace irin amsa da ya bayar don samun shaidar cancantarsa da kuma dacewa don tsayawa takara. a gaban kusan magoya baya ɗari uku a makarantar sakandare ta wisconsin Biden ya sake amincewa da muhawarar da ya yi a makon da ya gabata. Ba zai iya cewa ya yi kokari a muhawarar ba, amma a cikin hasashe kan abin da zai yi yana da amsa. Ya ce yana takarar kuma zai sake yin nasara. daga ƙarshe dubban 'yan gudun hijira da bakin haure da ke kasara da rayukansu akan hanyoyin ƙasa mafi haɗari a faɗin nahiyar afirka na fuskantar tashin hankalin cin zarafi a cewar wani rahoto da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta duniya da cibiyar mixed migration center suka fitar a ranar juma'a rahoton da ya samo asali ne akan hirarraki da 'yan gujin hijira bakin haure dubu talatin da biyu da aka gudanar tsakanin shekarar dubu biyu da ashirin zuwa 2023. Rahoto ya cin adadin mutanen da ke yunkurin tsallakawa ƙasa mai hatsari ya ƙaru. Kamar yadda barazanar kariya da suke fuskanta tun bayan fitar rahoton bugu a farkon shekarar 2020. Yayin da ake kiyasin yawan mutanen da za su tsallaka hamadar Sahara fiye da teku Mediterranean, rahoton ya hasashen cewa sau biyu yawan 'yan gudun hijira da bakin haure ke mutuwa a cikin hamada fiye da cikin teku. ko da yake alƙalumin da ke cikin rahoton da alama sun musanta hakan. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Assalamu alaikum mu da asuba da fatar an wayi gari lafiya da sanyi na an tashi lahiya. Lafiya kalau malama Grace da alama yau kin tashi cikin fara'a da farin ciki don naji kin buɗe wa masu saurare cikin dariya. Wacce nake za ka tambaye da kalaman Hausa guda nawa na koya wannan makon don na ce an tashi lahiya. Na oh, sakwatanci wai. Eh sakwatocin guda nawa na koya wannan makon. Ai gaskiya na. Ai na eh, mance kwata-kwata wai malam ya bani ya bani assignment. A'a to gaskiya kan to <laughs> faɗa min faɗa wa masu sauraron malama Grace ne kalmomin ki koya na sakwatanci. Ko guda ko guda ban koyo. Ko guda. Kin sa abin da aka ce min musa dai ko musa. Musa muskule ko menene? Asha. <laughs> To, ku sannu za ki koya haka ne. Ko muskula waje ko mage? Haka ɗin da yawa da kika faɗa magen da ya ce wasu kuma suke cewa kyanwa ko ko wani abu makamanci haka. Kyanwa kyan ashe ashe na sanyi nan hmm. ashe na yi aikin da malam ya bani. a kin fara ne malama grace da saura ashe nan ba da dadewa ba za a bani da shaida kammala karatu a to gaskiya kan malama grace to na ce wannan mako me ya dauki hankali ka nan amurka to nan amurka abin da ya dauki hankali na malama grace wato zafi da aka yi har na fitar hankali har sai da aka dinga turo mini sako ana eh. ce min wai idan ba wani muhimmin abu ba kada in fito kada in fito saboda eh. zafi eh ka sha ruwa a ce ka sha ruwa aka bubbuɗe eh, wuraren ah, wai wai har da faɗa min hadda faɗa min wai wai wai irin kwantiti din wanda ya kamata in sha ga yi muni dole in sha lita ka na ce a'a waɗannan mutane lalle aiki ba ka san mai yinka kaga <laughs> na sanyi na banda waɗannan sakonnin ko takwanan da ake aikawa a wayoyin kowa na salula bisa ga inda kake eh. kana kuma eh. an hukuma ta tana da wurare da aka sa na'urar sanyaya wuri da ruwan sanyi waɗanda ba su da inda za su samu wannan gatan su je su zauna ko su sha ruwa su wuni suna shan iska hakika kuma kyauta kuma ruwan sanyi na kaba malama grace mutanen nan suna shan kankara ni shan kankara kasan nan ma abin ya ma bani mamaki to Allah ya sa suna da suna da lantarki suna da nefa gaskiya kan <laughs> gaskiya kan da wani labari ya shiga <laughs> abin da da sassafa ana mugun sanyi na sanyi na sai in ga na shiga jirgi na ga wani ya cika kofi da kankara kawai yana ta tauna a to ni yau yau yau ma yau din nan yau da muke maganan nan yau kin san abun eh. abun alajabi da na gani ina eh. cikin jirgi fa ni fa inda nake zaune ban san ko inda nake zaune bane amma ni tunanin na duk jirgin na kasa haka wani irin sanyi eh. nake ji yana huru min ko ina amma wallahi wallahi malam wai sai na ga wani mutum kuma abin da ma ya ban mamaki ba ko bature ba bakar fata iri na Eh. amma wallahi fanka ta hannu irin wata ina ganin akwai wata fanka ai karama ta hannu wadda ko batir eh. ne take da shi ko cajin ta ake eh, komi wallahi ita yake rike da ita wallahi ita yake rike da ita tana hura masa kansa nace ta ji wannan shi ni ina jin mana na maka wani fita ji wanda duk sanyi da kake ji da kake neman ma abin rufa bai ishe shi ba wai ina ni eh, ni kawai na kaguma in fita jirgi in fita rana in dan ji dan sauki sauki wallahi amma shi sai naga wallahi wai wannan fanka yake rike ta nace tau lallai Allah daya gari ban ba Allah Allah eh. ya ba mu wannan ni'imar mu ma <laughs> to amin amin sun ma amin malama Grace gurguje na sanyi na kaga dai mun yi babban bako kamar yadda muka ji a gabatarwa shi wakilinmu a jamhuriyar Nijar. Mansur Sani kenan a Maraɗi ba? Sani. Yawwa ya yi babban kamu. ya yi babban kamu abinda ban sani ba shine shin yaron shi ne ko mai gidansa ne kitsan akwai wannan tsakanin katsinawa da gudurawa daga baya ba ya yi mana bayani tsakanin su sun waye waye waye yaron waye kuma ubangi yawwa yawwa kwarai da gaske yawwa to a gurguje eh, domin samun damar jin wannan eh, dogo hira mai ban sha'awa bari mu mika gaisuwar fata alheri a da taya murna ta a ya huce zuwa ga alhaji ali zakari na birnin kwanni domin auren yarsa malika ali zakari da aka daura a jiya juma'a a unguwar mun wadata lalle ku an wadata na birnin kwalli <laughs> to Allah ya ba ai kuwa mu <laughs> Allah ya sa kuma kuma ku wadata ango da amarya to amin amin Allah ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare Allah ya ya zuriya Muna kuma mika gaisuwa ban girma da taya murna ga Reverend Alfred Fukuma shi ma ya aure da 'yarsa Suda da angonta Segun wadda aka yi a ranar asabar da ta gabata to Allah ya bada zaman lafiya kuma da albarkar zaman tare mutuka raba. To amin Malam Margaret a haka kuma bari mu mika wato saƙon taya murna da kuma fata alkhairi zuwa ga abokin aiki wato faruk muhammad yabo wato wakilin gidan rediyon faransa a jihar sokoto saboda shi kuma aurensa da za a daura shi a yau asabar din malama grace da amaryarsa eh, da amaryarsa fatima abdullahi ango funtuwa wanda za a daura shi a gidan ko kuma kofar gidan alhaji lawai na funtuwa mai barkono titin bakori da ke hannun riga da gidan alhaji sule jarmai a garin na funtuwa wato a yau kamar yadda faɗa yau kamar na faɗa yau asabar shida ga watan yuli na shekara ta dubu biyu da karfe biyu na azahar kenan wato karfe biyu na rana kenan tare da fatan allah ya ba da ikon zuwa kuma wannan aure allah ya sanya mishi albarka kuma su ma allah ya sa su wadata eh allah ya sa su wadata bari kuma mika gaisuwar ta'aziya ga iyalan nanyak mana tsohon daraktan labarai na tashar rediyo da talabijin jos wanda allah ya yi wa rasuwa a ranar talata eh, na sanyi na nanyak ah, darakta na ne na Eh, eh, mun yi aiki tare da shi yana darekta ina mataimakiya kafin na bar na bar tafiya tv a zuwa plato eh. zuwa nan mutumin kirki to allah eh allah allah ji kanshi ya kuma kyautata namu karshen sai kuma gaisuwar ta'aziya ga gwamnatin jihar plato da kabilar birin baki daya da kuma iyalan marigayi tsohon alkalin jihar plato justice adamu sha wanda shi ma Allah ya rasuwa aka kuma yi sa makon da ya gabata to Allah ya ya ji mamata ya ba dangi duka jimirin rashin mu kuma ya kyautata namu karshen to amin sun ma'amin malama grace haka kuma mun tashi da wani babban rashi a karshe karshen wannan makon wato abokin aikinmu a kabir yusuf wanda shine wakilin gidan rediyon faransa a wato a abuja babban birnin tarayyar najeriya malam kabir dai allah ya masa suwa yan kwanaki kalilan malam grace bayan ya dawo daga aikin ah. haji ba da shi aka yi aikin hajjin nan na bana da shi aka yi komai yanzu haka ma wakilinmu a nasiru adamu alika yana can tare suke fa ya baro ya dawo Eh. amma kin ga wato an ce baya bata da kadan kuma baya bata da kadan to Allah ya ji kanshi hmm? Allah ya Allah ya ya ji kanshi kuma Allah shi ya dawo Allah ya kawo gawar shi gida kenan Eh Allah ko ya kawo shi gida saboda haka muna mika sakon gaisuwa ta'aziyya zuwa ga wato babban edita na ah, su abokan aikin wato gidan rediyon Faransa Bashir Ibrahim Idris da sauran dukkan ma'aikata da kuma dukkan gidan aikin jarida ga baki ɗaya akan wannan babban rashi da muka yi na kabiru yusuf allah ya gafarta masa kuma allah ya sa ya huta allah ya karɓi bakuncin samu kuma allah ya sa mu cika da imani kuma ya kyautata mu idan ta zo. to na sanyi na kamar yadda muka alkawarta kamar yadda masu sauraro suka ji muna mun yi babban kamu kwarai da gaske ga mu. na'am eh, mansur sani ba na maradi eh. na'am ya yi bako ba wani bako daga najeriya amma ina ganin bari mu ba su dama malama grace don an ce waka dama mawaki ne to kuma an ce waka a bakin mai ita ai shi ne mawaki ga mawaki ya bakon mawaki <laughs> abokin sana'arsa mawaki ya bakon mawaki to <laughs> <laughs> madalla jama'a masu sauraron sashen hausa na gidan rediyo muryar amurka voa barkanmu da warhaka da ƙara saduwa da ku a cikin shirin nan mai farin jini mai sauke hawan jini wato shirin abar ya huce to game yadda kuka ji a cikin gabatarwar wato jagororin shirin cikin iko allah muna tare da ɗaya daga cikin matasan mawakan katsina dukko tarayyar najeriya wanda ya amsa katin gayyata ta daga katsina dukku iyo tattaki ya zo nan maraɗi ban sani ba ko tsibiri zai wuce domin ya gaida gobarawa wato haruna zango mai wakar ba gobara ta zo katsina kamar yadda aka fi saninsa domin 'yan magana sun ce waka bakin mai ita ta fi daɗi malam haruna sai a gabatar da kai ga masu wato sauraron muryar amurka a wannan shiri na abari ya huce. da farko dai sunana haruna shitu wanda aka fi sani da haruna zango ɗaya daga cikin mawakan hausa da ke Najeriya. To madalla mala Haruna ga ka a maraɗi kuma jamhuriyar Nijar ni ka zo yi. To abin da yake tafe da ni koko ya kawo ni shine na zo domin amsa muhimmiyar gayyata da wannan tasha taimin taku mai albarka. To Malam Haruna ba mu takaitaccen tarihin rayuwarka a gwargwaje da farko dai ni an haife ni a jihar katsina na yi primary school na kuma yi secondary school na kuma yi karatu na muhammadiya na'am shi ma bakin gwargwado abin da ya sawaka eh ah, kuma na yi karatu na diploma gaba da secondary kenan wanda kuma gashi a yanzu muna cikin harkar waka ana ta damawa da mu kai lalle an sha gwagwarmaya to mallam haruna me ya jefa ka cikin lamarin waƙoƙi ah, waɗannan na hausa na zamani to ka san ita rayuwa kowane ɗan adam da allah ya shi akwai ɓangaren da ya aje shi eh. kuma zaka ga wani tun yana yaro akwai abin da yake ra'ayi mhm. Mhm. wanda kuma gurin shi Allah ya cika mishi wannan buri to ni gaskiya ko da ina yaro Allah ya sanya mun son waka <laughs> wanda idan na je irin wuri haka wanda mawaka suke gabatar da waƙoƙi tun ma irin mawaka na gargajiya to gaskiya in dai ana gabatar da waka ina jin a jikina cewa ina ma a ce ni ne wanda gaskiya abin yana tsamani sosai eh. a allah da ikonsa kuma sai ya nufa ni ma yi waka wanda gashi muna ta yi bakin kokari kuma alhamdulillah sako yana zuwa inda ake bukata. ainihi za mu so sanin ko masu sauraro za su so sanin da wata waka ce ka fara yin waka. To eh wakar kuma da na fara da ita ita ce wata waka ta baiko na baikon shi ubangidana wanda shi ne ubangidana a harkar waka da wakar baikonsa ce na fara lokacin da aka yi masa baiko shi da masoyiyarsa mm. to sai na rubuta wannan waka ta baiko na je a studio nasa a narera wannan waka to wannan waka ma zan iya ce ma ita ce silar shiga ta harkar waka saboda daga nan ne da allah ya haɗa ni da shi a kuma shi kenan na ci gaba da zama a sa a studiyon shi kenan wanda nan ne ta faɗi tashi wanda har yanzu nima cikin ikon Allah gani da studio na. To Malam Haruna cikin waƙoƙin da kai akwai wata waƙa mai taken bagobra ta zo katsina. wannan abu ya ban mamaki. wannan waƙar ta fi ɗaukar hankalin jama'a sosai fiye da yadda kake tunani shin ta yaya ma aka yi kayo ita wannan waƙar? <laughs> to ita ba gobira ta zo ka katsina abin da ya sanya na yi ta kasan da ba gobiri da ba katsine dan juma ne da dan jimmai na'am ko kuma in ce a mu katsinawa iyayen gida ne ga goburawa shi yasa duk inda ba gobiri yake in ya gaba za ka ga yana ba da girma hakakarwa jikin shi yake saboda ya ga mai gidansa haka aka yi to a dalilin da yasa na yi wakar gaskiya akwai wasanni a wanda yake na kaka da kakanni wanda zaka gani tsakanin katsinawa da goburawa ana yin shi to wannan gaskiya shi ya ja hankali na na yi wannan wakar domin in waiwaya baya in tuna ma mutane da irin wasannin da ke tsakanin mu saboda yanzu aka gama ba cika yansu aka yi ba to amma dai dalilin yin wannan waka gaskiya ya farfado da ire-iren wannan abubuwan saboda ina ganin sakonni da mutane ke tura min wasu sifatan alkhairi a wasu kuma kai lalle akwai sakwaki a cikin wannan labari waka kuma yadda aka yi na yi ta akwai wata baiwar allah ba gobira a hakikanin gaskiya wannan baiwar allah ta kasance tana matukar son waƙoƙina wanda wannan shine ya sanya da za su yi bikin aure suna da biki haka ina tunanin kila ko na dan uwanta ne dai to sai ta kira ni waya take cewa tana son zan musu waka to a nan dai da muka yi magana sai na ce mata a rubuta sunaye na 'yan uwa da abokan arziki saboda shi shine al'ada duk idan za a yi wakar biki za ka ga ana son yan uwa saboda kowa ya nuna farin cikinsa to sai ta rubuta wannan sunaye kuma cikin ikon allah muka yi magana da ita na gaya mata inda studio na take ta zo ta kawo wannan list na sunaye kuma ta sallame ni kudin aiki na to da ta zo na ga bagobira ce irin bagobira dai ta asali mai irin tsagon nan eh. to gaskiya abin ya bani dariya sosai wanda a wannan abin ya ja hankali na sosai sai na ga cewa to bari in yi amfani da wannan damar a in yi waka a kai domin in sanya mutane nishadi kuma in waiwaya baya domin in tuna masu a irin wasannin da ke tsakanin mu katsina da goburawa. Soyayya, gobira ta soyayya bari. haruna me gurin ka cikin wannan sana'a to a kasan shi an ce rai da guri yake a gaskiya ni guri na da nake son in cimma a wannan masana'anta shine ina son in zama mutum ko mawakin hausa na zamani na farko eh. ma'ana dai ina son in zama mawakin hausa guda ɗaya tilo wanda babu irin sa a duniyar wakar hausa indi a ɓangaren wakar hausa ne na zamani to ina buri in zama wannan mawakin to kana da wani sako ga abokan sana'ar ka matasa da suke cikin wannan harka ta waƙoƙin hausa to mawaka 'yan uwana kiran da zani a gare su shine gaskiya dole ne duk abin da za ka yi a matsayinka na mawaki ka tsaya ka yi abu wanda idan mutane suka ji za su amfana da wannan abu saboda duk abin da muke yi madubi ne idan mun yi abu wanda ya dace mutane na ji idan mun yi abu wanda bai dace ba mutane suna ji ikon Allah to don haka ya kamata mu ringa yin abu wanda mutane za su amfana kuma mu ma za mu amfana ko da bayan mu wannan shine kiran da zani ga 'yan uwana mawaka me saƙonka na ƙarshe a cikin wannan shiri na abari ya huce. To, a ƙarshe dai ina ma a ma'aikatan wannan tasha ta mai albarka fatan alkhairi a dukkan ma'aikatanta da masu sauraron wannan kafa ta sadarwa a mai farin jini a ina muku fatan alkhairi a ina kuma gaishe ku baki ɗayan ku kuma ni ne dai haruna zango uban gidan goburawa. To muna godiya sosai malam haruna da ka karɓa katin gayyata a cikin wannan shiri na abar ya huce. Masu sauraro kamar yadda za ku iya lura za na sada ku da jagorar shirin a bari ya huce an tigirarsa bismillah. Wannan abu ya ban mamaki, bagobira ta zo katsina an ba ta bakin naka na sanyin na. Na'am to ke ji ah, kaddama dai ba ta karewa dai tsakanin katsinawa da gobirawa amma dai mu zo zuwa. To na sanyin na sun cinye mana ah, eh, a filin labarai sabili da haka za a bi mu bashi don dama na nima na kwanto wani <laughs> labari <laughs> zan bayan sai kuma almasir ya ce huta yau sabili da haka na gaba malama juli na daga mana hannu tilas mu ja birki nan yanzu a madadin murtala faruk sanyin na alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci sai bako mai zuwa idan mun sake karban wani bakon labari a duniya. Ba mu labari mu sha na gaske. na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.